Security challenge is not about President Jonathan. Shugaban kungiyar ta yayata manufofin shugaba Jonathan Otumba Basirat Nahibi kenan take nisanta shugaban kasar daga zargin da wasu ke yi na kasawarsa a sha'anin rashin tsaro da tashe-tashen hankula a Najeriya. sa'ad da take jawabi a wajen babban taron gangamin zaman lafiya na yankin arewa maso yamma da kungiyar ta gudanar a sokoto to sai dai taron ya juye ne ya zuwa yayata nasarori da manufofin shugaban kasa goodluck jonathan tare kuma da nema masa goyon baya a fafutukarsa ta neman zarcewa a wa'adi na biyu na shugabancin najeriya bayan da jam'iyyarsa ta pdp ta amince masa tsayawa takara honorable danladi baido shine babban sakatare na kungiyar na kasa eh kasan mutane suna daukan siyasa suna hada shi da maganar zaman lafiya siyasa daban maganan zaman lafiya daban idan duka 'yan siyasan kasan nan za mu haɗu mu nemi zaman lafiyan kasan nan to duk maganar gullar jonathan bai taso ba zaɓen gullar jonathan daban zaman lafiyar najeriya daban mataimakin gwamnan jihar sokoto barista mutare shagari wanda ya raba gari da gwamna a siyasance na ganin shugaba goodluck na bin su bashi wanda ya waje ba su biya shi da mai girma gwamnan jihar sokoto da ni mutare shagari goodluck jonathan yana bin mu bashi domin tuntun ya goya mana baya mu kuma in ba butullai ba ne to ni da gwamna sai mu goya mishi baya sakwata su wa mishi kula. saboda haka allah shi ya haɗa kirista da musulmi cikin ƙasa guda mai suna najeriya ko wani gagarumin dan siyasa ya ce Allah bai iya ba shi ya iya to sai a zo a faɗa muna to sai dai a bangare ɗaya kuma haɗakar ƙungiyoyin matasa na jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara ta gudanar da irin wannan taron inda ita kuma ta nuna goyon bayanta ga tsayawa takarar shugabancin Najeriya na tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC mai magana da yawon haɗakar ƙungiyoyin Usman Affan ya ce sam shugaba Jonathan bai cancanci shugabancin ƙasar a karo na biyu ba saboda abin da ya kira kasawa da shugaban ya yi a wa'adin mulkinsa na farko. yanzu halin da Najeriya take ciki ba ma wai dan arewa har da dan kudu ya gaji da halin da ake ciki na rashin tsaro yanayin yan Najeriya ta hanyar arziki mutane sun ta gayyara suna buƙatar canji mulkin ma ya ishi kusan yan Najeriya sai dai wanda bai hadi ba da wani ra'ayi saboda ka bisa ga wannan dalilin muna ganin cewa tunani hizarci shi ma in yawa kai shi adalci zai yi hakuri ya bar wannan mulkin don a zauna lafiya. Kowa ya sani Janar Muhammadu Buhari ya daɗe yana gwagwarmayar neman shugabancin ƙasar nan tun tana wasu jam'iyyu har aka zo aka yi wannan haɗaka tare da shi wacce daga baya shi Atiku Abubakar ya shigo. Me yasa a maimakon wata watakila wa shi janar buhari baya ganin cewa yana da goyon bayan 'yan najeriya da dama sai kuka tsaya akan atiku abubakar ba mun tsaya akan atiku bane shi kadai ita siyasa ta zo da hannu iri-iri mun san buhari kuma mun san abin da yake yi mun san abin da atiku yi gwargwadon sani sannan yanayi ya zo da wani canji sabanin abin da muka sani ba wanda muka gani cewa a halin da ake yanzu atiku ya hi dacewa ya fuskanci wannan matsalar da muna ganin yana aikewa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria